udwana illa ala zalimin thumma wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammad sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittada bi hadihi wa samtaka bi sunnatihi ila amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau biyar ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da 23 ga watan april shekara ta 2026 miladiya na rubuta zulƙada ne aka ce zulhijja an yi kuskure biyar ga watan zulƙada muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi kitabul magazi hadisi na 4321 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ان عمر ان عمر قال dubu hudu da dari uku da ashirin an karɓo daga nafi shi kuma nafi ya karbo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma ala yace anna umar qala ya rasulullah lalle umar ya ce ya rasulullah حدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا مأمر عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نعم لما قفلنا من حنين أنكر بودك عبد الله بن عمر Allah ya ƙara musu ya ce lokacin da muka dawo daga yakin Hunayn Sa'ala عمر النبي sallallahu alaihi wa sallama, عن نذر كان نذره في الجاهلية سي عمر رضي الله ya tambayi من Allah الله صلى الله dangane da alwashi wanda ya kasance ya yi alwashi da shi a cikin jahiliya tun kafin zuwan musulunci ya yi alwashi itika wato alwashi na itikafi ya yi alwashi na itikafi tun kafin zuwa musulunci to yanzu yaya za a yi idan mutum ya yi alwashi tun jahiliya idan ya musulunta dole ne sai ya cika wannan alwashi ko kuma kasancewan alwashin da ya yi lokacin jahiliya ne to ba maganin cikawa idan musulunci ya zo an fahimci wannan aiki shine umar radiyallahu anhu ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da alwashi wanda ya kasance ya yi alwashi da shi tun jahiliya yaya za a yi alwashi na itikafi فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umulce shi ya cika wannan alwashi wannan duk wani aiki na alkhairi wanda mutum ya yi alwashi da shi a jahiliya sai ya zo ya musulunta to lallai wajibi ne ya cika wannan alwashi an gane ai in dai mutum ya ɗauki alwashi tun a jahiliya to in ya musulunta wato musulunci bai ɗauke mishi wannan aikin alkhairi ba tunda itikadi aikin alkhairi ne to saboda haka ya cika wannan alwashi na'am وقال بعضهم حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ورواه جرير بن حازم wasu malamai sun ce isnadin hadisin ga yanda yake hammadun an ayyu an nafi an ibn umar ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن حازم شو يروي توشي وحماد بن سلمة ده حماد بن سلمة عن أيوب النافع شما عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة an karɓo daga abi muhammad bararren bawan abi katada al'ansari an abi katada ta ƙwali an karɓo daga abi katada ya ce kharajana ma'ar nabi sallallahu alaihi wa mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shekaran yakin hunayin falamma iltaqaina kanat lil muslimina Daula. a lokacin da muka hadu sai ya kasance musulmai suna ta kai farmaki musulmai suna ta kai farmaki suna samun nasara akan kafirai فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين sai abi katada yake cewa sai na ga wani mutum daga cikin mushirkai ya hau kan ya hau kan wani mutum daga cikin musulmai kenan wani mutum daga cikin kafirai wato ya samu nasara akan musulmi har ya hau kan shi فضربته من ورائه على حبل آتكه بالسيف فضربته min wara'ihi ala habli آتكه sai na sare shi ta baya da naga kafiri ya hau kan musulmi yana so ya kashe musulmi ni kuma sai na biyo mai ta baya sai na sare shi ta bayansa a kan igiyar kafadansa na sare shi ta igiyar kafadansa da takobi faqata'tu dir'a sai na yanke ainihin rigan yakin shi rigan jikinsa na yaƙi na yanke shi wa aqbala alayya fa dhammani dhammatan to a lokacin da a lokacin da da na sare shi sai ya fuskanto ni shi wannan kafirin da ya gana tare shi sai ya fuskanto ni sai ya rungume ni ya matse ni matsar matsewa irin a yi mutuwan farko din nan an gani ya ga lalle zai mutu to amma shi baya so ya mutu shi kadai sai zai kama ni ya rike ni ya matse ni wato matsar matsewa dan a yi mutuwan kasko wajattu min hali halmau wanda ni ma wallahi na ji kamshin mutuwa an gane yadda ya matse ni gaskiya na matsu yadda ya matse ni ni ma na ji shi mutuwa kenan saura kiris iman bishi da ثم أدركه الموت ne. sannan sai mutuwa ya riske shi sai ya sake ni da mutuwa ya riske shi sai ya sake ni an gane wannan ko eh falahiktu umara fa qult sai na gamu da Umar dan Khattab radiyallahu anhu sai na ce masa ma balun nas wai menene al'amarin sauran mutane ne ina sauran mutane suke sun gudu ne qala amrullahi azza wa jalla sai ce wato mutane suna nan cikin al'amarin Allah mutane suna nan yanda Allah ya yi da su shine ma'ana suna nan cikin al'amarin Allah suna nan cikin yanda Allah ya yi da su yanda Allah ya hukunta da su sun magajawo sannan sai mutane suka dawo wa'anda suka gudu daga cikin musulmi suka jawo an gane wa'anda kuma sun ja da baya ne akwai wanda ba gudu ba ja da baya ne wanda shi ja da baya gara go? ba tsoro ba ne shirin fada ne Na. na'am wajalasan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna faƙa'ali sai annabi ya ce man qatala qatilan lahu alayhi bayyinatun falahu salabu duk wanda ya kashe wani abun kashewa duk wanda ya kashe wani abun kashewa ya zamanto yana da sheda inda yana da sheda shi ya kashe shi falahu salabu to tube tubansa nashi ne bi ma'ana abinda aka tube a jikin wannan kafirin ya zama nashi abinda ake kira salab wato idan ana yaki irin kafiran nan jarumai sukan sanya tufafi mai tsada za ga wani kafir ya sanya tufafi na zinari wani ya sanya tufafi na azurfa wani zai sanya tufafi na zinari takobi na zinari to saboda jarumtan shi za ka ga ana cin tsoron a dumfare shi mafi yawa sun san in ka dumfare shi mutuwa ne jarumi ne sosai to shi kuma annabi sai kuma ya kwadaitar da mutane kada ya zama to ana gudun shi duk da cewa jarumi ne wato in an dumfare shi mutuwa yake mutuwa ake yi sai annabi ya ce duk mutumin da ya kashe wani abin kashewa kuma yana da shaida shi ya kashe shi to kayan da ya tube a jikin nashi ne to yanzu kai in ka ji labari cewa wannan kayan da ka tube na jikin kafirin ya zama naka ai wani sabon jarumta zai zo maka ko farko dai ka yi wannan jihadi ne fi sabilillah sannan kuma wannan abin da za a tube a jikin kafirin riban kafa ne a riban kafa ne ba san gani asalin yakin ba kayi bane don wannan ganima asalin yakin kayi ne domin kariya ga addinin musulunci man qatala litakuna kalimatu llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah an fahimci wannan ko to sai manzan Allah ya kwadaitar da wannan duk wanda ya kashe wani abun kashewa alhali yana da shaida shi ya kashe to kayan da aka tube a jikinsa ya zama nashi an gane wannan ai kaga idan an gama yakin Allah ya taimake shi ya kashe wannan kafirin zai dawo yana multi biloniya tunda rigan zinari wandan zinari hulan zinari a auna shi a gram a gani an fahimci wannan ai zai zama to gashi ya dawo yaki kamar inda annabi ke cewa takaffala Allahu liman qatala fi sabilihi la yukhrijuhu min baytihi illa al-jihad fi sabilihi wa tazdiqu mawqudihi bi an yudkhilahu al-janna aw yarji'ahu ko yuji'ahu ila baytihi na ma nala min ajrin aw ganima eh Allah ya yi alkawari ga wanda ya fita jihadi fi sabilillah babu abin da ya fitar da shi fi sabilillah babu abin da ya fitar da shi sai jihadi wajen dawa kalmar Allah da kuma gaskata alkawarinsa cewa idan mutum ya mutu a wajen jihadi aljanna to Allah ya alkawarin zai shigar da shi aljanna ko kuma ya dawo da shi zuwa gidansa yana samun abin da ya samu na lada ko ganima an gane saboda haka sai manzo Allah ya faɗi wannan an gane man qatala katilan lahu alayhi bayyana lahu alayhi bayyana falahu salabu fa qultu man yashhadu li to wannan kafirin ni na kashe shi in ji abu katada sai na ce wane ne zai mun shaida wa zai goyi bayana ya tabbatar da cewa ni na kashe shi dan in samu wannan salaf din sun majalastu sannan sai na zauna na daga murya na ce manyan shahadu waye zai shaida a wajen a garin da Allah cewa ni na kashe shi sannan sai ya zauna ya ji shiru ba wanda ya ce mai kufan kala sun makalan nabi sallallahu alaihi wa sallama misla sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara maimaita abin da ya maimaita man qatala qatilan lahu alaihi bayyina falahu salabuhu فقلت فقلت من يشهد لي سينا ميكي سينا قارة دقا مريانا من يشهد لي wane ne zai shaida a gare ni cewa ni na kashe wannan kafirin sun majalastu sannan sai na zauna kala sun makalar nabi sallallahu alaihi wa sallama misla sai annabi ƙara maimaita wannan maganar da ya faɗa na uku an gane ko faƙumtu faƙumtu faƙala malaka ya aba qatada an gane sai annabi ya ga na ƙara miƙewa annabi ya ga shi katada ya kasa zaune ya kasa tsaye ya kasa zaune ya kasa tsaye an gane sai ce malaka ya aba katada menene abin da ya same ka ya kai abu katada na ganka hankalinka ba kwance yake ba ka kasa zaune ka kasa tsaye shin dama ya halatta musulmi ya so kuɗi ya halatta musulmi ya kuɗi har ma a ga sahabban manzan Allah wanda suke abun koyi a cikin tarihin musulunci a ga sun kasa zaune sun kasa tsaye akan kuɗi ya halatta ya halatta in haƙƙin shi ne yau abinda musulunci baya so ka kasa zaune ko tsaye akan shi shine haram haƙƙin da ba naka ba amma in dukiyar nan naka ne to ka tsaya tsayi wanda ka wajen neman haƙƙinka shi dan adam dama Allah ya halice shi kan son kuɗi shi son kuɗi wani abu ne wanda Allah ya yi ma dan adam allura a cikin ɗabi'ansa wato hibbunar mala hubban jamma kuna son dukiya so mai tsanani dan adam na son dukiya zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqaddara min al zahabi wal fidda wal khayl al musawwama wal an'ami wal wal wal harf zalika mata'ul hayati dunya an kawata wa dan adam san mata da kuma san yaya da kuma san tarin dukiya abin tarawa na zinari da azurfa dan adam na san tarin dukiya abin tarawa kaga an ce dan adam na san mata san mata illa ne menene illa zina menene illa mutum ya dumfari matar da ba ta shi ba amma in mata ta kace don ka so ta ba laifi ba ne an gano wannan ku? da saboda haka annabi ya ce malaka ya a baka tada menene ne da ya same ka ya kai abu ka tada me ya faru ne fa akhbartu sai na ba annabi labari ce. ya na, ni ne na kashe wancan kagurin to har yanzu na ga ba wanda ya yi wanda goyi bayana faƙala rajulun sadaka wa salbuhu indi sai wani mutum ya rasulullah ya faɗi gaskiya wannan salaf din wannan abin da za a tube a jikin kafirin ni ne da tube ba shi ya kashe ba fa ba shi ya kashe ba amma kuma shi ya tube ina fatan gane sai ce ya rasulullah ya faɗi gaskiya tabbas shi ya kashe shi amma salaf din da waje na ina fatan gane wannan to shin ya yi nufin ne ya boye a'a an gane ku to tun da ya ga cewa ƙasa da ya ce na wani ni na kashe shi sai ya fito ya bashi haƙƙin shi ina ba zan gane wannan to da ka sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam adilai ne su mutanen kirki ne su fa'arbihi bi fa'arbihi minni ya rasulullah wato ka nemi yardansa a gare ni ka yarda da shi a gare ni wato ma'ana wato ka yarda da shi ya kyale mu wannan salaf din shi ne amma da Allah ya kyale mu ina fatan gani ga wanda ya wahala amma wanda bai wahala ba ya ce a kyale mishi an gane ai sai ya koma gida ya yi zai yi arziki sosai shi kuma asalin wanda ya wahala ya koma gida talaka faƙala abubakar لا الله sai abubakar ya ce ko kaɗan wallahi ba zai yiwu ba la wannan halla nan rantsuwa ne la a'a halla na rantse da Allah na ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba wallahi shine ma'ana idan la bi ila asadin min usbillah ba zai yiwu ainihin wannan abu katada ya dumfaru wani zaki daga cikin zakokin Allah ba abu katada ya dumfaru wani zaki daga cikin zakokin Allah ya faru wani katon kafiri jarumi an gane wannan ko Shi ne anan aka mai kinaya na asadi min min wato ba zai yiwu a ce abu da ya fari wani zaki daga cikin zakokin Allah ba yuqatilu anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya zamanto yana yaki domin kariya ga Allah da manzansa ya faru wani katon kafiri an gane kuma yana yakin ne domin kariya ga Allah kariya ga addinin Allah da manzansa fa ka salaba kuma a ce wai ya baka wannan salafin. shi fa shi ya wahala ya dumfaru wannan kafiri wanda ba kowa ke iya dumfaran shi ba an gane kuma ya samu ya kashe kafirin kuma sai a ce wai shi din nan sai ya mika maka wannan salaf shi kuma ya koma haka nan wallahi ba zai yiwu ba ba za a baka ba kuma yanda ai sai abubakar ya yi masa raddi cewa shi din nan dai wanda ya tuba kayan a wanda ya kashe shi shi ne zai cire wannan salaf din daga jikin shi an gano wannan ko to wannan shi ne ka'ida idan an samu wani musulmi ya zo ya kashe wani kafiri wanda ake jin tsoron dimfaran shi to kayan da aka cire daga jikinsa ya zama nashi to amma wasu malamai suna ganin cewa sai idan imam ya faɗi haka kamar yadda manzon Allah ya faɗi wannan magana cewa duk mutumin da yayi to kayan da aka tube nashi ne amma in ya zama to imam shugaba bai faɗi haka ba ko da shi jarumi ne ya sa zinari ya sa kaza in ka kashe shi ba za a baka kai kadai ba ina fatan gane wannan sai dai idan an gama yakin za a san maka za a baka wanda za a baka nazila in an baka ganima sai kuma a ƙara maka wani abu saboda ƙoƙarin da ka yi amma ba za a jiƙa ma wannan abin gaba ɗaya da sarkin musulmi ko kuma imam bai faɗi wannan magana cewa duk wanda ya yi za a ba shi ba an gani sai wasu suka ce a'a ai wannan magana da manzo Allah ya faɗa ya riga ya nuna mana ka'ida kawai duk sanda aka samu wani kafiri shi ya ka samu wani jarumi ya dumfare shi ya kashe shi kawai za a ba shi. ina fatan gane wannan to wanne za mu rinjayar eh, kaga sai da ya faɗa duk wanda ya kashe amma a wannan yaƙi ya yayi in a wani yaƙi ne ba na ba kowane abinda ake suke nufi ba kowane yaƙi ne annabi ke faɗin wannan maganin ba ila yaƙin da aka samu wani kafiri gagararre wanda ba kowa zai iya dumfarin shi ba an gani su malikiya suna cewa wani mayaki guda ɗaya baya keɓanta da ainihin salaf dole ne idan an yaƙi ya kashe sai dai a san mai wani abu a ƙara mai amma idan sarkin musulmi ya ayyana shi to shi in ya ayyana cewa duk wanda ya kashe wani sai dai kashe shi ne za a ba shi. an gani? na'am irin eh, su doke shi alal islam ba an da ke daidai wannan lokacin ne فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فعاطه sai annabi ya ce ya faɗi gaskiya an gane abubakar ya faɗi gaskiya ka ba shi ba bani sai ya bani wannan wannan salaf din fabda'tu bihi makhrafan fi bani salima to da aka bani ina dawowa gida sai na siyi wani katon gona na kabilan bani salma wani katon gona na bani salma na siya fa innahu li awwali malin ta'affaltuhu fil islam fa innahu la awwali malin lalle wannan shine farkon dukiya da na mallake shi a musulunci baya ta abantawa farkon dukiyar da ya mallaka da sunan musulunci shine wannan dukiya din an gano wannan ko to kenan musulunci baya hana ka yi aikin alkhairi sannan kuma ka samu kuɗi musulunci bai hana malami ya karanta a islamiyya kuma a biya shi albashi ba musulunci bai hana liman ya yi limanci kuma a yi mashi alkhairi ba ce to tun da kai liman ne kuma kai liman kana yi don Allah ai ba sai an fara kobo ba hmm? shi liman baya jin daɗi shi liman ba mutum ba yadda kake so ka ci abinci ka ji daɗi kake so ka samu kyakkyawan yanayi shi ma liman yana so shi ma mutum ne kamar kai an gane ko abinda liman baya so shine haram duk abin haram ne an gane ko duk yawansa duk kyansa liman baya so Allah shi taimake mu na wai idan salali na eh, albashin liman ya dan makale bai fito ba zai dan iya fada a bashi haƙin shi in dai an riga ayyana mai aka ce ga haƙƙinsa sai da gangan aka rike masa inda gangan aka rike shine zai fada amma an ba da gangan bane zai yi uzuri ko na'am wa qala laysu haddathani yahya ibn sayyi an umar ibn an umar ibn kathir ibn afla an ji muhammad maula abi qatada an aba qatada taqali lalle abu qatada ya ce lamma kana yawma hunayn yayin da ya kasance ranar yakin hunayn nazartu ila rajulin min almuslimin sai na yi kallo na yi dubi zuwa ga wani mutum daga cikin musulmai yuqatilu rajulan min al-mushrikeen yana yaƙan wani mutum daga cikin mushrikai wa akharu min al ya yaqtiluhu min wara'i kuma ga wani daga cikin mushrikai a fahimci wannan wani daga cikin musulmai yana yaƙan wani mushriki shi kuma wani kafiri yana so ya mamaye musulmin ta baya yaqtula hmm? shi musulmin yana mai yana yakan kafiri to ta bayansa ba ta bayansa wani kafiri yana so ya mamayi ya mamayi musulmin ya kashe shi an gane ko shi ne mana ya tiluhu wa wara ijili ya tiluhu yana so ya sumame shi ya mamaye shi ta bayan shi don ya kashe shi fa asratu ila allazi yaqtilu sai nayi gaggawa zuwa ga wannan wanda yake so ya mamaye shi nayi sauri da kai masa farmaki don kada ya kashe musulmi fa rafa yadahu li yadribani eh, ba kamar irin tarbiyyar da aka yi mana ba yanzu sai ka dinga jin wani labari gaskiya ne ko ba gaskiya bane Allahu a'lam wai a wannan zamanin wai sojoji in suna yaki wani lokaci in ana yaki wani soja da kanshi ma zai harbi dan uwan shi daga baya a ce abokan gaba suka harbe shi an gani soja ne dan uwanka fa in ya kalla in ya ba mai kallo kawai sai ya harbe ka in ya harbe ka sai ce abokan gaba su harbe ko kuma in ya ga za a kashe ka an taru kawai sai ya da kai kamar bai gani ba an ce wai irin wannan yana faruwa a wannan zamanin ga mutanenmu an gani za ka ga sojoji ne amma suna jin haushin juna Ila oga yana jin haushinka sai ya tura ka waje mai hadari don ka mutu a huta da kai an gani ko kuma su sojoji suna jin haushin oga ya matsa musu sai idan suna tafiya tare da oga sai su janye su bashi baya sai makiya su taru kan oga sai su bari kawai makiya su kashe shi an gani daga bari sai su zo a guje su ta harba harbi suna harbin iska shin da gaske irin wani abin na faruwa kaga zamanin sahabbai idan wani musulmi ya ga za a kashe musulmi dan uwansa to yana cikin damuwa sosai kuma zai dauki matakin da zai ba wannan musulmin kariya wannan ya nuna wa'annan bayan Allah sun samu wani irin tarbiyya na soyayya ga junansu tsananin soyayya ga junansu da kuma tsananin taimakon junansu kamar yadda Allah ta'ala ya siffanta su da kanshi Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum annabi Muhammad dai manzon Allah ne wa'annan da suke tare da shi sahabbai suna tsananta wa kafirai amma suna tausayi tsakanin junansu suna tsananta wa kafirai suna tausayi tsakanin mai junansu an gane ku? kaga irin wa'annan su ne ɗaliban da suka fito a biyayyen makaranta wannan musulmi ba zai yadda a cutar da musulmi dan uwan shi ba zai yi iya kokarin sa an gane kuma kada su yi tsammani cewa dukan su gaba ɗaya kabila ne iri ɗaya wannan balarabe ne wannan bafarise ne wannan bature ne mutumin rum hmm, akwai suhaib a ruli mutumin rum ne akwai mutumin habasha bakar fata an gane ko akwai mutane kala-kala dukkan su gaba ɗaya su suka tattara in ka ji ana maganar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana maganar larabawa bane ba ana maganar quraishawa bane a wato kabilu ne daban-daban daban da suka taru suka zamanto na ma'au suka zamanto tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana fi ma hu fi wujuhihim min athar sujud an gane ko to ga wa'annan mutane su suka tattara suka zamanto al'umma daya suka zama tsintsiya madaurin ki daya wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim mai hmm? to amma a wannan zamanin fa a wannan zamanin al'amari ya rikici sojoji kabilanci ya shiga cikin sojoji aka ce bangaranci ya shiga cikin sojoji da abin da ya kama da wannan na fasan gano wannan sai ka ga wato oga zai iya tura wasu wani wani wasu wasu kabila zuwa ga wasu bangare dan a kashe su sai ya dawo da mutanen shi lafiya lau an gani kama ga irin tarbiyyar da manzo Allah ya wa sahabbansa babu kabilanci babu yan kasanci babu bangaranci musulunci dan kawai an gani to ina ma za mu dawo zuwa ga irin wannan fahimta din to da an samu nasara mai girma a cikin al'umma ina bakan gano wannan babu abin da zai ba mu izza babu abin da zai ba mu daraja face mu dawo zuwa ga fahimta irin yadda manzon Allah ya tarbiyyantar da sahabbansa an gani yanzu musulmi kullun ara lalacewa suke yi kullun ara lalacewa suke ba na ga wani kurofesu babban kurofesu fa ya karanci hausa yana yin raddi ga shehu dan hodiyo yana raddi ga daular shehu dan hodiyo wai shi wai yana kariya ne ga hausa shi bahaushe ne cewa da ake hausawa maguzawa ne kariya ne an gani asali za yana tarar fulani ne suka rubuta wannan tarihi don su gurɓata ainihin don su wulaƙanta hausawa yanzu ƙoƙarin kariya ne yanzu yanzu ana kariya ne tsakanin hausa da fulani ba wai tsakanin kafirci da musulunci ba yanzu yanzu kun san akwai kungiya na hausawa zalla yanzu ba akwai kungiya na fulani zalla an gani dukkan su gaba ɗaya suna dumfarin junansu suna kuma nuna kiyayya ga junansu kiyayya akan menene akan A kan me kan duniya to irin wayannan mutane in suka mutu cikin wannan hali me za su gaya ma Allah za ga wani mutum yana yana karatu yana karanta Qur'ani ya ja baki amma fa yana kokari ne ya gina ainihin kabilanci ko bangaranci an gane kuma ka duba sahabban manzon Allah an gane irin yadda suka gudanar da jihadi a cikin jihadi ba kabilanci ba kaza ba kaza ba kaza to matakar akwai kabilanci a zuciyarmu ba wuya kabarai za su share mu an gane ku akwai wani babban malami bai rabe ne shi an gane shahararri marubuci adam bilori a sheik adam bilori bai rabe ne amma ya yi wani littafi al-islam filiyomi walgadi al-islam fi najeriya kawai ya kawo tarihin daular usmaniya kuma ya kawo shi da tsarkin shi bayani gamsashe irin yadda shi ya shi ya yi jihadi a cikin rubutun bai sanya kabilanci na yarbanci a ce ce to shi bere bere bari ya karkatar da tarihi ba ya ba tarihin in kana so ka karanci tarihi jau ɗan gobe mai tsarki, ka kada lissa ba wannan bawan Allah ina fatan gano wannan kaga shi bai rabe ne amma sai yayi rubutu akan fulani yayi rubutu akan Hausawa rubutu mai kyau na adalci ina fatan gano wannan Allah shi kiyaye fa rafa yadahu li yadribani ya wato shi wannan kafirin wanda ya mamaye musulmi ko ya mamaye musulmi don ya kashe shi ni kuma sai na biyo shi ta baya sai na sare shi an gani sai shi kuma da ya ci sara sai ya daga hannunsa shi ma ya sare ni wa amribu yadahu fa qata'tuha ni kuma sai na zo na sare hannunsa na yanke hannun na sare hannunsa na yi me na yanke hannun ثم أخذني فضمني ضما sannan sai ya kama ni sai ya matse ni matsewa mai tsanani ya matse ni sosai hatta ta hawaftu har na ji tsoro ya matse ni matsewa mai tsanani har na ji tsoro sun matakaka tsoron mai yaji tsoron mutuwa shi ne wancan hadisi ya fassara mana ya ce har sai da na shaƙi ƙamshin mutuwa eh sun matakaka sannan sai ya sake ni lokacin ya mutu kenan fata hallala wa da fa'atu sai ya yi rauni ya yi laushi da ya yi laushi ni kuma sai na tunkuɗe shi sai na tunkuɗe shi ya faɗi sun makatalto sannan sai na kashe shi wani hazamal musulmi su kuma lokacin musulmi suka rushe sai gudu suke an gane ko suna gudu wani hazamtu ma'ahum ni ma sai na rushe tare da su ni ma fa idza bi umar ibn al-khattab in nas sai ga umar dan kadda cikin mutane ba fa qultu lahu ma sha'anun nas nace ya kai umar menene sha'anin mutane na ga wasu mutane da yawa suna ta gudu me ya faru qala amrullah sai ce Allah ta'ala shi ya san abin da yake faruwa wannan abin yana cikin al'amarin Allah ثم تراجع الناس إلى رسول الله sallallahu alaihi wa sallam. sannan sai mutane suna ta kokkomawa wajen manzon Allah kowa kowa baya son a fitar da manzon Allah ku duba wannan abin hankalin na kanwa yawa duk da sun gudu sai suka dawo suka taro wajen annabi saboda in an kashe annabi to ai komai ya tsaya cif eh akwai ɗaya daga cikin mutanen madina a wajen wani yaƙi da an sare shi ya kusan mutuwa da ya kusan mutuwa bayan an gama yaƙin aka neme shi ba a gan shi ba sai annabi ya ce a je a bincika ina yake da aka je aka bincika sai gashi nan bai gama mutuwa ba shine sai yake ce ma wannan sahabin da annabi ya aiko ka gaya ma annabi an sare ni tsara mai yawa kuma lalle an zartar da makasa dole ne mutuwa zan yi ba zan rayu ba kuma ka ba mutanen ka labari annahu la uzra lahum inda Allah in qutila rasulullah wa wahidun minhum hayy yace ba su da uzuri a wajen Allah su mutanen Madina in an kashe manzon Allah ɗaya daga cikin su na rayu su tabbatar sun kare gaba daya akan wannan an gane saboda su sa sun dauko manzan Allah ne da da mai da alƙawarin za su taimake shi ta kowane bangare za su ba shi ransu za su ba shi dukiyansu za su ba shi ƙasarsu a gani sun dauke shi sun kai shi garinsu sun ce za su ba shi garin ya zama nashi manzan Allah ba ansari ba ne amma sun mai da shi shugabansu gaba ɗaya an gane ku inda yanzu ne sai a ce ba ward ne shi ba ne ba ga constitution shi din shi kaza ya za a yi a ɗauki ɗan kaza so da turawa sun koya mana wani irin ƙabilanci da ɓangaranci an gane sai a dinga constituency ward kaza kaza da sauransu shi musulunci kullum abin da yake dubawa ci gaban musulunci ba ci gaban kaza ko kaza ba an gane wannan ko yau taruwar mutane taruwan mutane daban-daban a cikin gari shi ke kawo ci gaban wannan garin in an samu ƙasa ƙabila guda ɗaya a ƙasa to wannan ƙasa ta mutu in ka duba gari ka kawai ƙabila ɗaya ne a cikin garin babu sauran ƙabilu ba ci gaba don ya kamata a ce akwai al'adan ƙabila kaza al'adan ƙabila kaza al'adan sai ka ga an koyi al'adu da yawa sai a samu ilimi mai yawa saboda kowace ƙabila tana da wani irin ci gaba da wani irin sakafa wanda ɗaya ƙabilan ba ta da shi to idan aka haɗa sakafan wannan da wannan da wannan sai yaya yanzu a cikin ƙasashen duniya gaba ɗaya su suka fi ƙarfi amerika to me za su fi ƙarfi amerika babu wani mutum guda ɗaya da zai ce ƙasar nan nashi ne wato ƙabilu daban-daban daban-daban akwai baƙaƙen mata akwai indiya baƙaƙe akwai indiya akwai kaza akwai kaza Kabilu daban-daban daban suka zo suka haɗa amerika kowace ƙabila da irin nau'in sakafanta da irin nau'in al'adarta da irin nau'in iliminta an gane sun bambanta da china wanda kawai al'ada ne guda ɗaya an gane ko da china ta haɗa al'adu da yawa to ci gaba da za ta yi zai ninninka yadda take yanzu an fahimta ko na'am فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يشي من أقام بينة عن قتيل قتله وانيني زي تأيد شيدا النبي يشي دي تأيد شيدا ga wani kasashe da ya kashe falahu salabu to abin da ya tube a jikin shi nashi ne fa qumtu li alzami sabayyinatan ala qatili sai na miƙe domin in nemi shaida akan kasashe na falam ara ahadan ban samu wani wanda zai shaida a gare ni ba na daga murya sai dan Allah wane ne yake da shaida cewa ni ne na kashe wannan kafirin shiru fajalastu sai na zauna thumma badali fa zakartu amrahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam eh kaga a wancan ruwaya so uku annabi ya magana anan kamar an ce su ɗaya ne to ya to bambancin ruwaya ne amma duk abu ɗaya ne sannan sai ya bayyana gare ni cewa kawai bari in samu annabi in gaya ma annabi ga abin da ya faru an gano wannan ku a menene sun babadani sai bayyana gare ni sai na ambaci al'amarinsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rajulun min julasa'i sai wani mutum daga cikin wato abokan zaman shi sai ya ce silamu hadha alqatil alladhi yuzkaru indi wato makamin makami takobin wannan kasashe wanda ake ambato yana wajena salaf din shi yana waje na. fa'ardihi min ya rasulullah ka nema ka nema mishi ka nema ka nemi yardansa a gare ni wato ma'ana ka ce dan Allah ya yarda a bani an gane ya yarda dan Allah a bani wannan takobin فقال أبو بكر كلا لا يؤتي sai abu bakar ce ina wallahi ba zai bashi ba ya za ya bashi ga wanda ya wahala daban wani na kwanta kawai sai a miƙa mai wallahi ba za a bashi ba usai ba ganin quraish wato rago daga cikin shawa. rago daga cikin shawa sai a bashi ga jarumi wanda ya jarumta wa a asadan min usbillah ya zo ya bar zaki daga cikin zakokin Allah ga zaki nan wanda ya dumfari katon kafiri ya kashe an gane sai a zuwa ba wanda yake rago ne ba abin da ya yi yuqatilu anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam yana kariya yana yaki dan kariya ga Allah da manzon sallallahu alaihi wa sallam qala fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa addahu ilai yace sai manzon Allah ya miƙe sai ya miƙa wannan salaf din takobin zuwa ga zuwa gare ni in ji katada fashtaraitu minhu khirafa sai na fi gonakai an gane na mallaki gonakai na فكان أول مال تأفلته في الإسلام sai kasance shi ne farkon dukiyar da na mallake shi a cikin tarihi na musulunci an gane ku? na'am babu gazuwace babu yakin auɗas haddasa muhammad ibn al'ala haddasa na abu usama hmm. an buhari ibn abdullah an abi burda an abi musa rabi allahu an hukali an karbo daga abi musa Allah ya ƙara masa ya ya ce lamma faraga annabi sallallahu alaihi wa sallama min hunayn a lokacin da manzon Allah ya gama ya gama ya kare daga yakin hunayn ba'atha aba ba'atha aba amir ala jayshin ila awtal sai ya aiki abu amir akan wasu sojoji na kafirai a can garin audas an gane ko an ce shi audas din nan wato kamar yadda ibn ishaq ya ambata cewa ainihin wato akwai wani waƙi'a wanda ya kasance a cikin wadi hunayi kuma cewa hawa zinawa lokacin da suka rushe a yaƙin hunayi sai ya zamanto wasu ɓangare daga cikinsu sun gudu sun koma can ɓangaren ɗa'if wasu ɓangare daga cikinsu sun koma ɓangaren bujaila wasu ɓangare sun koma ɓangaren audas an gane ku kaga nan ashe audas ba hunayin ba ne sai dai audas hanyar hunayin ne an gane ku don wasu na cewa yakin audas shine yakin hunayin. a'a an gama yakin hunayin kafin a zo a yi na audas na'am falaki ya dugai da bin simma eh wato annabi ya aika da aban amir akan wasu sojoji na kafirai zuwa audas sai shi abu amir sai ya gamu da durai bin simma fa kutila durai sai aka kashe durai wa hadama Allahu ashaba aka rusa mutanen shi an kashe ainihin durai da ainihin rundunansa an gane ko qala abu musa sai abu musa ya ce wa ba'athani ma abi amir sai ya aike ni tare da abu amir fa ya abu amir fi hukubati sai aka harbi abu amir a kafadan shi an gane an aike ni tare da shi mu je yaki a yakin sai aka harbi abu amir a kafaɗan shi rama eh, a gwiwan shi aka harbe shi a gwiwa rama hutu shamiyyun bi sahami ɗan ƙabilan jusam jusham ɗan ƙabilar jushami shi ne ya harbe shi da kibiyansa ba a bata hufi hukubaci ya tabbatar da wannan kibiya ya cika mai wannan kibiya a gwiwansa fanta haitu ilaihi fagori sai na tabi zuwa gare shi wato kibiyan ya riga ya shiga sosai sai na je wajen shi na ce masa ya am ya kai amina man gama wane ne ya harbe ka fa ashara ila abi musa sai ya ishara zuwa ga abi musa cewa abu musa ne ya harbe ni fa qala zaka qatil allazi ghamani sai ce wannan me wannan wanda yake ya dana din nan wanda ya harbe ni shi ya harbe ka wannan wanda ya harbe ni shi ya harbe ka ko fakafattu lahu falahiktu sai na dukare shi na je na rike shi falan ma ra'ani walla fattaba'tu shi wani lokacin da ya gani sai ya juya ya a guje ni kuma na bishi na raka shi wa ja'altu aqulu lahu ala tastahi sai na kama ce mai baka jin kunya in kai jarumi ne ka tsaya mana ala kunya shin ba za ka tabbata ba ka tsaya mana fakaffa sai kani da ya gana ce in ba ragu mu na gudu sai tsaya fakhtalafna dawbatayn bisayf sai muka samu sabani na sara guda biyu da takobi bi ma'ana ya sare ni na sare shi eh, sai na kashe shi ثم قلت لأبي آمير فنسينا شيء أبو آمير قتل الله صاحبك wato Allah ta'ala ya kashe abokinka wannan abokin naka da ya kashe ka wanda ya zama sababin mutuwanka gashi nan Allah ya gama da shi qala fanzi hadha as-saham sai ce to dan Allah ka cire mu wannan kibiya yana zamuna. cire mu shi a jikina fa naza'atuhu fa naza minhu al-ma sai na zare mai wannan kibiya ina zarewa sai ga jini na ta kwarara ina zarewa kawai sai ga ruwa na ta kwarara ruwan jini yana ta kwarara yana ta ya ki tsayawa qala ya ibn akhi sai ya kai dan dan uwana أطرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام ككرن كام النبي سلم يا كي دوانا كتشيو النبي إنا قيدش إنا قيدن بذل كيلا باري ورسيا وقل له استغفر لي كتشيما النبي ينيما من غفرة أنغاني وانا ياكي daga wannan yaƙi manzo Allah ba zai ƙara gani na ba wastakhlafani abu amir ala an-nar sai shi abu amir wanda shine komanda din an gani sai ya shugabantar da ni ga mutane ce to yanzu kai na mai da kai khalifa na mai da kai kamar ya gurbi na tun da ni yanzu mutuwa zan yi an gane ko fa ku zai sun mama sai ya ɗan zauna lokaci kaɗan sannan sai ya rasu radiyallahu an فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي سينا كوما سينا شغوجا النبي صلى الله عليه وسلم أشكين جنسا على سرير مغمل akan wani gado wanda aka yi shi da wani nau'i na igiya akan wani gado da aka yi shi da wani nau'i na igiyoyi wa alaihi firash wato kuma akan akan wannan gadon akwai shimfiɗa kad asfara as-sarir bi zahirihi wa jambai eh zane zanen gadon igiyoyin igiyoyin wannan gadon igiyoyin gadon sun yi sun yi alama a jikin annabi a bayansa da sasanninsa irin ba wai irin gado mai laushi ba ne irin gado ne wanda yake an yi shi da igiyoyi eh da kama a ce kaba to da ya kwanta duka alama nan a jikin shi an gane fa akhbartuhu bi khabarina wa khabar abi amir sai na bashi labarin labarin mu da labarin abu amir abin da ya faru da ni da abu amir duk na bashi labari wa qala qul lahu istaghfir li yace abu amir kafin ya rasu ya ce in gaya maka ka nema mishi gafara fa da abima'in fatawadda sai ya aika a kawo ruwa annabi ya aika a kawo ruwa sai ya yayi alwala a rafa'a yadayhi sannan sai ya daga hannayensa masu albarka فقال اللهم اغفر لعبيد ابي امر yana halatta daga hannu zai addu'a ko wani addu'a ko sa kawai akwai masu shafa a daga hannu a yi addu'a sai sai sallar roƙon ruwa to nan roƙon ruwa za a yi to ga annabi zai addu'a ne ga wani bawan Allah kuma ya yi alwala ya daga hannu faƙala yace Allahumma ghafir li a abi amir ya Allah ka gafarta ma ubayy abi amir wa ra'aytu bayaba ibtayi sai naga hasken hammatan shi ya daga ana ganin hasken hammatan shi thumma qala ce Allahumma ja'alhu yawm al-qiyamati fawqa min khalqika min an-nas ya Allah ka sanya shi gobe kiyama a burbushi sama da yawa daga cikin halittunka daga cikin mutane ka ɗaukaka shi sama da da yawa daga cikin halittunka daga cikin mutane kaga wannan bawan Allah ya samu addu'a kai tsaye daga annabi eh fa qultu wali sai na tafi ya rasu ni ma a dan a dan sani fastaghfir ya rasu ni ma kaman addu'a fa qala allahumma ighfir li abdullah ibn qais dhanba sai to ya Allah ka gafarta ma abdullah ibn qais dhunubansa wa adkhilhu yawm al-qiyamati mudkhalan karima ka shigar da shi ranar al-qiyama mashiga wanda yake mai daraja shine aljanna yanzu za mu iya cewa wannan na daga cikin wanda kai malbishir da aljanna idan annabi ya yi addu'a lallai ne Allah ya amsa eh? dole ne ai annabi akwai addu'o'in da ya yi mafi yawan addu'an da ya Allah ya amsa wasu addu'o'i kuma annabi ya yi Allah ya hana kama hmm? wannan bai daga cikin wanda Allah ya hana eh wannan kyakkyawan zato muna ganin wannan mutumin shi ma yana daga cikin wanda kai tsaye za ce an masa arbishi da aljanna qala abu burda sai abu burda yace ihdahuma li amir wal ukhra li abi musa wato ɗaya daga cikin su ga abi amir ɗaya daga cikin su ga abi musa insha Allah masha Allah wa alaikum salam wajen yin addu'a Eh, da shi na istiska shi ne ake so a buɗe hannu da yawa haka amma sauran addu'a ba a so a buɗe hannu daidai gwargwado haka ne an gani ko a yi haka ko ka yi haka din ko ka yi haka ba dai a buɗe shi can bane na roƙon ruwa ke na wannan na'am wa alaikum salam da idan sun dako malamin ta ce zo ya karantar da su daga baya suka wulakanta sun saba alkawari kenan ya kamata sun dauko malami zuwa masallaci ya karantar da su to su cika alƙawari kuma su mutunta wannan malami an gani amma wulaƙanta malami wanda ba wai malamin ya zuba da mutuncin kanshi ba ne malamin ya rike mutuncin kanshi amma suka wulaƙanta shi ga wa'annan su ma za su wulaƙanta Allahu a'lam Eh. Eh. eh shi a kaga nan shi ma ya ɗanyi zafi wani lokaci shi ma ya ɗanyi zafin ai ba kullum ake zafin ba za ga umar wani lokaci shi ma ana ganin zai yi zafi zai yi laushi a wajen yakan masu ridda ai umar cewa yi za a yaƙe su kuma shi yana ganin kara raba kan musulmi sun yi kalmar shahada fa kyale su abubakar ya ce wallahi sai na yaƙe su kaga ana abubakar da ya zafi ba umar ba kuma umar allahumma wa a shaɗu an la ilaha ta anta astaghfiruka wa tubu ilai